أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أجنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآتنا الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan babban masallacin juma'a da yake wannan anguwa ta tudu wada a cikin wannan babban birni na Kaduna Kaduna makarantar Sheikh Abubakar mamun dume a wannan rana yau muna 24 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da tara lissafin nasara yau muna tara ga wata shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas cikin amincewar Allah yau mun kai ziyara babban masallacin juma'a da ke kawo inda ba dan ruwa za ka ce ba kana iya cewa dubban mata suka taru a gabatar musu da wa'azi mai girma dan mafayin zazzau hakimin kawo da sauran sarakuna da hakimai muna tare da su a wannan wuri Allah ya saka musu da alkhairi sannan mu ce an ziyarci babban masallaci da yake a Gwadosa inda mata suka taru suka doa a gabatar musu da wa'azi muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka wa dole da suke wadannan tsare-tsare da alkhairi yanzu da muke samun labarin cewa Sheikh Usman Sale akwai ƙanwarsa wacce ita take bi mashi shi ya sake nono ya ba ta kama Allah ya yi mata rasuwa a wannan yammaci da muke ciki muna addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya rubbe ta da rahama sannan bayan haka akwai malam Sufyan Sale Karki wanda dan kwamitin da'awa ne na wannan kungiya mai albarka shi ma mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa wannan tijiwa muna addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya ji kanta Allah mai sarki ya rubbe ta da rahama kwamitin marayu wata baiwar Allah ta bada alqur'ani guda daya wata baiwar Allah daga gabana wai ta bada atamfa turmi hudu wata baiwar Allah ta bada hijabi daya wata baiwar Allah ta bada turare guda biyar a ba marayu Allah ya saka mata da alkhairi guda biyar a ba marayu guda uku a ba malamai guda biyu to ban san su waye malaman ba tana nufin da dai da alarama to namu ne da alarama a madadin alarama mu ma mun ba marayu akwai mamman muhammad maman muhammad ta ba da yaji kala uku wani bawan Allah ya ba da alkur'ani biyu kuma yana bukatar a sa shi addu'a wata baiwar Allah ta ba da hijabi biyu ta ce a sa ta cikin addu'a wata baiwar Allah ta bada atamfa daya Aisha Abubakar ta bada shadda guda daya wata baiwar Allah ta bada atamfa da kayan abinci wata baiwar Allah ta bada hijabi biyu Hajiya binta matar Muktar marigayi Sani mai goro ta bada kayan mata da takalma da huluna ta ce a rabawa marayu duka waɗannan bayan Allah muna addu'a Allah ya saka musu alkhairi masu bukatar addu'a cikin su Allah biya musu bukatun su na alkhairi in damuwa ce kuma Allah ya yi. sai waɗanda suka kawo kuɗi akwai hajiya lanji sani sambo ta aiko da naira dubu biyu wata baiwar Allah naira ɗari biyu wata baiwar Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari biyar wata baiwar Allah naira dubu ɗaya abubakar shi ma ya aika naira dubu ɗaya ce a sashi a cikin addu'a maman Zainab ta aiko da naira dubu biyu wata baiwar Allah tana bukatar addu'a naira dari biyar wata baiwar Allah ta aiko da naira dubu dari biyar ta ce a sa ta cikin addu'a Fatima Adam ita ma ta aiko da naira dubu ɗaya ta ce a sa ta a cikin addu'a wayannan bayan Allah duka mana addu'a Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi masu bukatan addu'a a cikin su kuma Allah biya musu bukatu na alkhairi damuwa Allah yayi waɗanda suka aika kuɗi ta bank account akwai tasiru sa'ad abin nan gidari gudel ya aika da gudunmuwa ta naira dubu ishirin ta hanyar na kwamitin marayu muhammad aminu sa'ad ya aika da naira dubu biyar usman haruna naira dubu ɗaya sani muhammad zariya naira dubu biyu kabir hashim naira ɗari takwas hajara ibrahim naira dubu ɗaya abdullahi aliyu naira dubu ɗaya hafsat m salis naira dubu ɗaya abdulaziz aliyu naira dubu biyu Nuhu Abdul naira dubu biyar Musa Abdullahi naira ɗari biyu Ummul Khair Abdullahi naira ɗari biyu da hamsin ta yi wa Musa wa batakin kenan Hajiya Ruqayya naira dubu biyu Bala Abubakar Argungu naira dubu ɗaya Lawal Kabir naira dubu ɗaya Sale Abdulrahman naira dubu biyu Muhammad Aminu naira dubu ɗaya Ruqayya Abdulkarim naira dubu biyu Aminu Yakubu naira dubu biyu Muhammad Umar naira ɗari biyar Abdulsalam Abubakar naira dubu biyu Ishaq Umar naira dubu biyar Hafsat Umar naira hamsin, Hajara Muhammad naira ɗaya, Uzairu Yakubu naira ɗaya, Abdullahi ba suna na biyu ya aika da kuɗi ta kwamitin marayu ta akawun naira ashirin, Usman Ismail naira ɗaya, Muhammad Nura naira biyar, Bashir naira biyar, Ibrahim Adamu Ibrahim naira uku, Suleiman Bello naira biyar, Aisha Nasiru naira biyar, Ismaila hudu naira dubu biyar ibrahim yahaya naira ɗari biyar aisha ibrahim naira dubu ɗaya abubakar shehu ibrahim naira ɗari biyar abubakar magaji naira dubu ɗaya wannan duk gudunmuwa ce da waɗannan bayan allah suka bayar wa marayu allah ya taka musu da alkhairi allah madaukakin sarki ya biya musu bukatu na alkhairi ya yi damuwa ga waɗanda suke da bukatan addu'a a cikinsu ta hanyar akawun an samu naira dubu casa'in da hudu da ɗari tara akwati an samu dubu ishirin da ɗari tara da arba'in da biyar a teburi an samu dubu goma sha uku da ɗari ɗaya grand total abinda aka taimaka wa marayu da shi a jiya shine naira dubu ɗari da ashirin da takwas da ɗari tara da arba'in da biyar Allah ya sa gaba ɗaya mu muna makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna bank name Stanbic IBTC bank account name Opens Welfare Committee Jibuis Kaduna account number 00116081115 Allah ya saka kowa da alkhairi yanzu da zan fito akwai alkasir wato abin shago ne na teloli a nan kaduna to shi uh, shugaban wurin ya aiko wato ɗaya daga cikin yaransa da ake cewa haya ya kawo hijabai da suka dinka wa marayu a wannan kamfanin hijabai guda ashirin da biyu suka ce wannan duka a rabawa barayu shi sabilillah muna addu'a Allah ya taka musu alkhairi Allah ya kara bunkasa wannan kamfani nasu hijaban mun zo da su suna hannun injiniya ya haya yana iya mika su a hannun kwamiti na kwamiti na marayu ina jin kwamitin marayu suna kusa na to sai a mika musu injiniya kai ma da kanar ko Allah ya taka maka alkhairi ana rama ina muka kwana قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين الله يكينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم kan aƙida kana sai an samu waɗanda su kuma burin za su dawo da kai cikin shirka su dawo da kai cikin shirka yawanci masu zuwa gidan bokaye abokai ne suke tallata musu sai a ce masa to har ka fahimta sai an tashi tsaye kaga tashi tsaye na ana nufin ya zama dan gidan boka ne sai a ce ga wani malami an samu in ya aiki kamar yankan wuka da wannan mata duk aka yanke imanin su mata aka yanke imanin su dama manyan kusurumin mata a batan bokaye daga mata 'yan siyasa ah, sai zuwa yan kasuwa ma'aikatan gwamnati a cikin nan aka fi samun momi nawa na bokaye Allah ka tsare mu sai Allah ya ce kun ka faɗa musu ya kai da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana da umin dunillah yanzu za mu dawo muna kiran wani koma bayan Allah muna bautar Allah mu bar bautar Allah mu dawo bautar wani Allah mala yadurruna mala yafauna wala ya yadurruna abinda ba zai amfane mu ba in mun bauta mashi in mun ki bauta mashi ba zai iya cutar da mu ba kenan duk wanda za a bauta wa sai ya cika siffa biyu ya zama idan an bauta mashi zai yi zai yi amfanarwa in an ki bauta mashi zai yi me zai yi cutarwa to a lokacin ne za a bauta mashi amma wanda an bauta mashi bautar ba amfani in an ki bauta masa ha? Ah, ba abin da zai iya to me amfanin bautar shi da haka aka mai da duniya ta cika da bautar kaburbura an gano kabarin wali kaza a wuri kaza an gano kabarin waye ba kuma kasar da ta cika da irin wayannan kaburbura kamar kasar Masar da wasu kasashen Larabawa kaji an ce a ɗanɗa akwai kabarin wane ne wane ne a ina akwai kabarin wane ne wane ne zaka je ka samu mutane a tsaye sun yi shiga ta kwarjini su za su karɓe ka a ce oh, udkhul salmashi shiga cikin hubbaran wali ka roki duk abin da kake so wata na roƙon haihuwa wani na roƙon arziki wani na roƙon rufin asiri kaga an ɗauko dan siyasa an je shi wasu kuma a yi sanagal da su a je a kai su a ce to roƙi kaga an je an dukufa ana roƙon wani Allah matacce me zai iya masa shi ma bawa ne ko ba bawa ba bawan waye innal ladina tad'una min dunillahi ala rama innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum gaskiyar magana wato in karanta wannan ayar baka gane Allah baka ci gaba da bautar wani Allah asara ta tabbata kan Allah ce innal ladina tad'una min dunillah duk waɗannan da kuke kiransu ko ba bayan Allah kuke kiransu ba Allah ba ga wani waliyi ga wani gausi ga wani kudubi ga wasu nujaba'u ga wasu asfiya'u an raba ku da Allah kuna kiransu su suke azurtawa suke talautawa suke kaza suke kaza suke ba bada aljanna Allah ya ce to ibadun amsalu su ma bayi ne kamar su ba me bayi ne kamar ku insha Allah Qur'ani ya fara gaskiya ko ya fara gaskiya ba duk wanda yana ko na bai cin tuwo ya zama mai akwai wanda bai shan ruwa ya zama mai akwai wanda bai sa riga ya zama mai akwai wanda bai bacci ya zama mai akwai wanda bai jima'i da mace ya zama mai duka gama ƙarya Allah a waje ka koma cikin gida ka cire babban riga da rawani ka rataye a ragaya ka zo wata mace ta rike ka tsirara kuma ka ce kai Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai hada yayin da ana girgawa waye ba da ciki aka haifo su kai ne ka fama ta kuma kai ne Allah Allah yana jima'i da mace hayya ba da ciki ta haihu kuma ana nema a zo wajen ka kai dai kai dai baka da kunya kuma mai kiran ka duk sakarci ya tabbata kai shi me Allah zai da mace wa annahu ta'ala jaddu rabbina سبحانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أنا يكون له ولد بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة مي الله زيد ما ماتا مي الله زيد لا دا مي الله زي ده to duk wanda da kake jin ana wali wani wali wani duk abubuwan da na riga suna yi in dai zafi har ba shi yake ji ya fi karmi shi ba shi annabi hajji gina yake karba kenan ya kasance abota masa Allah ya gaskiya ce ibadun amsalu bai da ya uwan yadda kake bawa shi ma bawa basira kace ta mata ka rike bawa a matsayin abun bauta aka yi haihuwar guzuma uwar kwace yar kwace da'ufa ɗalibu wal madad da'ufa ɗalibu wal matlub Haihuwa guzuma ke. da wanda ake roƙon da wanda yake roƙon duka sun yi rauni sun gaza ya Allah madaukakin sarki Allah ce innal ladina tad'una min dunillahi ya ayyuhan nasu duriba masalun fasabihu lahu ya haji shaddar da bakin boda duriba masalun fastami'u lahu Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane duriba masalun an buga muku wani misali Allah ne buga misalin da kai shi Allah ya ce fansani ulahu saurari wannan misali ya ku bayan Allah menene misali innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillahi wayannan da yanzu shiga matsala kuke kiransu su kawo agaji ba bayan Allah Allah ya ce lan yakhluqu dhubaban wallahi ba su iya halatta kuda kuda akwai wanda bai san kudaden ba kuda ba wuce ce kuda wajen kwalai aka mutu Allah yake ba su iya halitta kuda wala wajita ba kuda ko su yi tare dangi duk ya duniya su taru da kudaban duniya su taru eh da shehunan duniya su taru har da alarabobi gangaren gangaren irin wannan gangaran din duk ku gangaro da su su taru in sun haɗu ba su iya halitta kuda in ta Allah ko likitocin duniya suka taru ba su yi kuda ko suna iyawa iya wanda bai iya halitta guda za a bauta mashi ba nan ba sai Allah ya kara wani bayani wa in yaslubhum ad shay'an la yastanqidhuhu idan wali yana shan hura an dama wali hura yana sha na ce ko suna cin abinci ko ba su duka da za su je kaji ake yin musu a yanke mai kaji ya kwaji girki bayan ya gama ɗiban girki ya yatsa ya ce to tun da kun yi hidima na mu samu ya ka je mutum yana alhamdulillah an gama an gama an gama mutu an gama ba abin da aka gama da za a dama wani hura yana sha sai kuda ya danno da gudu sai dan kyafashi wannan hurar ya dan lakata sai ya wuce da gudu Allah ya ce ba za su iya bin shi su kwato abin da ya lakata ko zai iya wali na shan hura ko yana shan kunu sai kuda ya danno da gudu sai ya dan lakaci furar sai ya gaba Allah ya ce wannan wali ba bai bin kudan ne ya karbo abin da kudan ya diba yau ga kuda ya gagari wali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai da kuda ya gagare ka kuma ka zo ka zo na ana masu jira wai kai ma abin bauta ne kuda sai mun yi magana wai alina mutane hankali wai bai zana to aita wannan sujada da aka yi ba da alwala aka yi ba an yi ne kawai da niyyar girmamawa ba da inda mala'a ba da Allah ya ce dhaufa dalibu wal madlub Allah ka gafarta to ya za a bautawa abinda in an bauta mai bai iya amfanarwa in ba a bauta mashi ba bai ne bai yi shirwa wannan bai cancanci a bauta mashi ba sani ba ko kuma bai ci mai ayi take magana qul ana da umin dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina sannan a sake mai da mu baya can inda muka fito ina ne baya inda aka fito da ana cikin maguzanci da ana shirka sai aka gane gaskiya sai aka dawo aka rubuta aqida sannan mu koma baya ka gane sunna ka koma baya shi yasa yana da wahala ka ga ahlus sunna wanda ya gane sunna ya koma ruwa sai dai idan jahili da sunna bai karanta ko ya koma ruwa ko ya koma ruwa a hankali a hankali za a ga ya dawo ko ba zai dawo ko kalli marigayi sida tayar, Allah ya ji kan shiga farfa mishi sida tahir fa kwato ana daga baya kwashe shi ko ana yawo da shi gari gari an yi babban kamu yana kamun ta izala da Allah ya tashi hukuncinsa Allah yana so sai ya mutu kan aqida an taru an taru eh su waɗanda duka an zo amma baje aka ce a dora shi caccake su ya hauka min bari wai zai kafar da izala ne ikon Allah sai Allah ya furta bakin shi bai sani sai na cewa kun ga dariƙa ga araye shi ya dauka izala yake cewa kun ga dariƙa ga aka ce kun ga dariƙa ga aka ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa hu kafirki ta nan da aka ce a sauko da shi aka ce a sauko da shi yana ku dakata in gyara sababul na, tsoho ya ce ba wani sababbin lisani ba kinka ya zama da zaki mu ne ba zai yi dinawa ku sauko da shi daga ranar aka raba gari yana ko ba san kudin ji harkar gari harkar banza ta bari da ya rike sunna a mutu kansa ya koma gidan da shi gaba da karanta ba har Allah ya karbi rayuwar shi kuma abin ban sha'awa ƴaƴansa suna nan suna karantarwa a halin Allah ka kara rayuwa gida wa nuradu ala aqabina ba'da iz hadana Allah bayan Allah madaukin sarki ya shirye da mun gane tauhidi kallazi tahawatu shayatin sai ka ce wanda aljanu suka shafi hankalin shi wato idan ba haukacewa kai ba shedanu sun taba ma hankali a aljanu sun taba hankalinka ta kaka kana kan sunna da aqida zaka koma kan bid'a da shirka shine kallazin sahawar shayatin fil ardi hayran da aljanu suka taba kokolwarsa shedanu suka taba kokolwarsa sai gashi ya waye gari a cikin kasa hayran dallan taihan bai san inda zai nufa ba bai san ta ina zai bi ba <coughs> ya zama batacce yana sangarta kan titi bai san inda nufa ba wannan shine misalin mutumin da da yana kan aqida ya koma shirka yana kan sunna ya koma bid'a yayi daidai da mutumin da da yana da hankali sai shaidanu na aljanu suka taba kwakwalwar shi sai ya haukace ya zama yana gararan ba akan titi wannan shine misali mutumin da yake kan aqida ya koma kan shirka wannan misali ya mona Allah ka tsare Allah ka tabbatar da muka tafi da aqida ku ga yadda Qur'ani yake gadin aqidar al'umma wannan aqida da Allah ya baka rike ta kan da kyau duk yadda za a yi ta kan je kada ita gaban Allah lafiya lafiya duk yadda za a yi tabbatar ka je gaban Allah ba ka shirka ba ba ka haɗa shi da wani a cikin bauta ba dage ka tsira da wannan ka yi babban nasara ka yi babban rabu duk matsalar da za a samu mai sauƙi ce amma dai aƙidar a samu babu tangarɗa a kanta Allah mun gode maka da ka ba mu ikon rike wannan aƙida ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da ya haukace lahu azhabun yad'unahu ila alhudatina yana da abokai su suna kan shiriya, suna kiran shi suna cewa zo wajen mu dawo kan shiriya, shi kuma yana a ku bani na tafi can ana zo ka bi Allah zo ka bi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana cewa ga wasu manya manya can ai su ma za su samu aljihu a lahira ai sun ke cewa ciwon lahira in an je sun ce ba matsala ba matsala wallahi ka rike shiriri da ka rike wani Allah Allah rama a cikin suratul ankabuti Allah ya bada misalin wanda ya rike wani Allah Allah ya ce kaman gidan gizo gizo me Allah ya ce mathalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil عنكبوت اتخذت بيتا تاريخ شريري وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت التابوت لو كانوا يعلمون الله يتي مثال وانا سكريكي wani Allah suka rike wani waziri da sunan zai cece su a lahira suka bar Allah to kamar sai al'arka bushi kamar gizo gizo ne spider an san gizo gizo kowa na gina gida ita ma gizo gizo ita ka zarbe ta sai sai na ta gida wa ya taba ganin gidan gizo gizo a cikin ku duka an taba gani duk wanda ya taba gani ya ce Allahu akbar to ba bukatar sai na bayani ya gina gina ya yake da bukan shi da ran to yanzu duk Allah gizo gizo ita ma ga gidan da ta ta shige ci sai Allah ya kawo ruwan sama a kowa ya shige gidan shi gizo gizo shi ma ya yi sa a fili tararin su bahana sai ya shige ciki sai ruwan sama ya zo gidan gizo gizo nan zai iya kare gizo gizo daga ganin arkarin zai iya kare shi daga wannan ruwan sama idan iska ta zo sarsarin hatiya kowa ya shige gidansa ya buya gizo-gizo shi ma ya shige nasa in iska ta zo da gidan gizo-gizo nan da gizo-gizo za ta hana su da yawon gabar su ko za ta hana su da yawon gabar su ba gidan zai ba shi kariya in ana kwala rana kowa ya shige gidan shi gizo-gizo ya ce ni ma ina da dawa gidan sai ya shige gidansa da gizo-gizo zai hana rana ta da kansa gidan yana da amfani Allah yake to duk waliyin da ka rike kabar Allah ka rike wani wali da sunan zai cece ka lahira daidai waliyin yake da gizo gizo gizo kai kuma kai ne gizo gizo kai wani bayani sai Qur'ani in ba Qur'ani ba ya za a iya baka wannan misali ga gare shi Allah ya ce wa inna awhara buyuti labaitul ankabut a duk gidaje ba gida mai rauni kamar da gizo gizo insha Allah gidan gizo gizo shi ne mai fi kowane rauni to ka harika gidan gizo gizo in rike wani Allah wa za ka rike Allah rike Allah wani ɗan bid'a ya ce Allah kaɗai? eh Allah kaɗai. mu da ya ishe ne ma'ana lawo Allah ya yi mai ya ishe mu wani ni'mal wakil ma da abin da Allah shine hu ashabun yad'u lahu ila al-huda atina in aka ce ma zo ka Allah sai ka ce ba matsala ga wani waliri ko wani gauci ko wani kudubi na ni to misalin ka kamar misalin dan annabi eh ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع bari in ku aka yi ruwan akwai wanda zai iya tsira ba tare da ya shiga cikin jirgin ruwan annabi ruhun nan ba to wallahi suna ita ce na tuno, ita ce jirgin a annabi nuh ba mai tsira sai wanda ya shiga ɗan sai wani taro sai wani shi yake cewa kai malamin gobe da rashin hankali yake yanzu yana nufin duk yau mun Allah ya samu a wuta sai yake ga mun nace to menene matsalar wuta ce yake gani ba za ta iya kwashe su ba <laughs> ko mala'ikun da za su rika kamo su suna kaiwa wutar da suka kala in dai Allah ya ce wanda ya shirka zai shiga wuta sai kuka yi shirka sai kuke ganin yawan ku da kuka yi da ku da kafirai sai da suwa suka biyawa a china dala china mutum da wani ya musulman da yan tsararru mafi yawa menene arna ne kuna ga yawan su hana su biya wuta kai Allah ka gafarta ba annabi nuhu yana kiran dansa ga dan can ya koma gefe yana cewa ya bunayya ya kai dana irkab ma'ana zo ka hau tare da mu kai je ka zama tare da kafirai sai dan yage yana da wata dabara da zai tsira me dan yace a wannan lokaci qala sa'awi ila jabalin ya'sunni min al-ma qala sai dan yace sa'awi ila jabalin sa'awi a ba sai na shiga wannan jirgin ruwan ba ga wani dutse can zan je in hau zai tsare ni daga wannan ruwan ana kiran shi zuwa ga Allah yana tafiya wajen wani Allah zo ka hau yana ta'awi ila jabal ya'timuni min al-ma me baban yace da shi قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من baban ya ce masa la asimal yawma ba mai iya tsare kayo min amrillahi daga wannan ruwan sama da yazo daga wannan bala'i da Allah ya kawo illa marra sai wanda Allah ya ji kai shi shiga wannan jirgin ruwa wallahi ba mai iya tsira daga wuta sai wanda ya hau wannan jirgin ruwa da suna shi kadai ne zai iya as-sunnatu safinatu nuh sunna ita ce jirgin ruwa annabi nuh da dan yace ba zai hau ya tafi wajen dutse me ya faru da shi فحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين sai taguwar ruwa ta shiga tsakanin dan da ubar, saboda kalmar uban ya ga sannan dan ya halaka sai ya kasance cikin wayanda aka nutsar da su a cikin ruwa inda kai Allahu akbar Allah mun gode maka da ka bamu dama hawa ta siratu Allah ya ce kulka ga musu innal huda hudallah ba wata shari'a sai shari'ar Allah duk wata shirya da ba daga wajen Allah take ba ta hanyar manzon sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shirya ba ce ina ake samun shirya a cikin alqur'ani mai girma ina ake samun shirya a sunna ta Annabi Muhammad shi yasa Annabi duk sanda zai fara jawabi ko wa'azi sai yayi kurbatul haja a cikin ke cewa wa inna asdaqal hadisi kalamullah وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم zance na gaskiya shine littafin Allah shari'a mafi alheri ita ce ne shari'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ya ku ahli sunna ku rike littafin Allah ku rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce maka ga wata ga yau na ban masa kayi shi wa aka turo mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce ga jikan ban mashi jikan a tidadi lafiya kai rikewa kakan shi aka turo mana ya wa umirna li muslima li rabbil alamin an umarce mu mu bi zuwa ga ubangijin kalikai Allah ka sa mu cikin masu bi kauya zuwa gare ka sai Allah ya ce mai gaba da rama Allah ya ce wa an aqimu musala? sannan ku sai da sallah ya ku bayin Allah kada ku yi wasa da sallah ku sai da sallah ku lura da ita akwai wata matsala da ke faruwa a watan Ramadan za a ga masallatai na cika ko ba ta cika sallar isha masallaci a ciki azhar masallaci a ciki la'asar masallaci a ciki magariba masallaci makil asuba masallaci kamar zai fashe a cikin wani wata ramadan ramadan yana wucewa sai ka nemi mutanen nan karanta inda suke ka je masallaci da asuba ba ɗaya bisa ukun waɗanda ke zuwa da da zahar wai bari in tambaye ku a ramadan ne kawai Allah ya ce mai sallah a jami'i da ramadan da ne ba ramadan ba wani zai ce to an ce mu kara dagewa ka kyauta da kara dagewa malamai suka ce alamar Allah ya karbi ibadarka ya karbi aikinka shi ne aka ka kare wani aikin alherin bayan wani. alamar Allah ya karbi azumin mu ya karbi sallar jami'i mu a cikin Ramadan ya karbi tarawihin mu shine bayan Ramadan a ga mun ci gaba da sallar jami'i a ga muna samun lokacin da zamu tashi da wa Allah kiyamul layli shine alama na Allah ya karbi wacce muka yi a cikin wannan Ramadan ba sai ba ku an gane wannan saboda haka matasa kar ku da ku wasa a ci gaba da cika masallatai ko da bayan Ramadan shine wa ana qimu musala. Allah yake wata qulu sannan ku kiyaye dokokin Allah ya kuma yin Allah wa huwa allazi ilayhi tusharun Allah shine wanda za a tattaro ku zuwa gare shi ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama in za a maka hisabi gaban Allah za a kai ka ba gaban wani za a kai ka ba Allah ka ba mu iko aiki da kwarai sai Allah ya ce mai gaba da rama wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq ويوم يقول كن فيكون babbar magana qawluhul haqq gaskiya ne walahul mulku yawma yunfaru fi sur alimul ghaibi shahada wa huwal hakimul khabir kai ka ji ta aya da Allah yake magana gaba cikin aya ko ala rama idan tilawa bata tura ba in yazo nan gurin sai ya sai ya sha kona sai ya dauki wrong direction sai waɗanda suka bi so sosai suka rika shi Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sabai sannan ya halicci ƙasa bil haqqi da gaskiya shi ya halicci sabai ya halicci ƙasa da me da gaskiya kira wannan bangare na ayar Ya yi daidai da inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma samawa samawati wal arda wa ma samawa samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma bainahuma la'ibin yau wa ita muke nema ta cikin suratul duka ma khalaqana huma ma khalaqana huma akwai mai kama da ita a cikin suratul anbiya amma wannan wata alaran ma ya karanto mana ita muke nema Allah ya ce wa ma kalakana samawati wal arda ba mu halitta sammai da ƙasa ba wa ma huma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa la'ibi da muna wasa Allah ya ce ba da wasa muka halice su ba sai Allah ya ce ma kalakana huma ba mu halitta sama da ƙasa ba illa bil haqqi sai dai da ni سيري ركسيا إجال لما سيري ركسيا على رمى أقول أكين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات وإن الساعة الآتية وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الآتية Allah ya ce wa ma kalakarar samawati wal arda wa ma bainahuma ba mu halitta sammai da ƙasa ba da abin da ke tsakanin sama da ƙasa Allah ya ce illa bil haqqi sai da gaskiya kuma wa inna sa'ata la'atiyatu lalle ranar tashin alkiyama sa'a ta kiyama tana da tafi da Allah madauki to me yake nufi da illa bil haqq ba mu halitta su ba sai da gaskiya anan malamai sai suke magana guda biyu magana ta farko illa bil haq suka ce wannan babu tana bada ma'anan lamul jarri ai ba mu halice su ba illa lil haq sai domin a tsaye da gaskiya yadda Allah sai domin a yi ne sai domin a tsaye da gaskiya wannan ne dalilin da yasa muka halici sammai muka halici ƙasa muka halici abin da ke tsakanin sama da ƙasa menene gaskiyar shine a kadaita Allah madaukin sarki da bauta kar hada Allah da kowa a wajen bauta wannan shine makasudin da yasa Allah yayi sammai yayi ƙasa sannan yayi ne yayi abin da ke tsakanin sama da ƙasa mutane da aljanu gaba ɗaya wasu malamai suka ce illa bil haqqi nan ai illa bi amril haqqi sai dai da umarnin Allah madaukakin sarki a nan gurin alhaqu ya zama ya zama suna daga sunayen Allah madaukakin sarki Allah bai halitta sama da ƙasa da ko ina ba sai da umarnin shi menene umarnin ma'anar ta koma zuwa ga wacce ma'ana shine kada ki Allah madaukakin sarki da bauta kada hada shi da kowa malamai suka ce ma'anar ayar yayi daidai da magana da Allah ya ce wa ma kalaqatul jinna wal insa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله يتبع محلسين الجن دمتا نيبا سيسبب الفيمي سيسبب السبوتا to wannan shine wa ma kalakana samawati wal ardi wa ma illa bil ina fata mun fahimci to a cikin wannan ayar Allah ya karanta mana menene farkon ayar Allah rafa wa huwa allazi khalaqa wal arda bil haqqi sai Allah ya ce wa yawma yaqulu kun fayakun sannan ka ambata musu ranar da Allah zai halitta tambayi da kasai din ba mala'iku ya nemo ana nemo bulo ana nemo siminti aka gina ba a kawai ya ce wa tambayi da kasar kun ku zama fayakun sai suka ta kasancewa wa yawma yaqulu kun fayakun malamai suka ce shine yawma kalaka samawati wal ard ranar da Allah zai halitta tambayi da kasai ne ba wai lokaci aka ɗauka ba Allah ya ce zama kawai sai ga sama sai ga me sai ga kasa ji Allah mai kai Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce qaulul haq duk magana da aka ce Allah ne ya fare ta wannan magana gaskiya ce inji Allah da an ce Allah ne ya fara to ba shakka ba kokonto wannan magana menene gaskiya ce shine qaulul haq Allah ya ce wa lahul mulku yawma yunfaqu fi sur mulki gaba daya a hannun Allah yake ranar da za a yi busa a cikin kawo wata ranar da za a yi busa a cikin kawo ita ce ranar tashin alkiyama A wanda za a busa ya tabbata mala'ika da zai busa kahon shine mala'ika Israfil mala'ika Israfil shi zai busa sannan ya tabbata a hadisi kahon kaho ne irin da yayi kama da irin kaho da kuka sani hadisin Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene asu da aka ce wa yawma yufaku fi su menene asu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa qarnun yunfaku fihi wani kaho ne da za a yi busa a ciki haka masalin tafsirin alqur'ani mai girma kuma wanda ya fi kowa iya karatun alkur'ani mai girma a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abdullahi dan Mas'ud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake man arada an yaqra alqur'ana gabban sariyan falyaqra bi qira'ati ibnu abd ummi wanda shine Abdullahi dan Mas'ud in kana so ka karanta Qur'ani madarasa kamin iska ta hura ya bushe to ka karanta da kira Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud a su yake ka a tikar yunfa fihi shi su din nan siffar kaho yake da shi kuma busa ke. mala'ikan zai busa sai malamai suka ce kamar shi abubakar mamur duniya kawai cikin rajul azhar ila ma'anil qur'an idan ya busa kahon kahon magana zai kahon me zai magana zai me kahon zai ce kahon zai ce ayyatu hal izamul baliya والأوتار المتقطعة وشعور المتفرقة ولهوم المتمزقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء قوموا إلى رب العالمين kawai zai ce ya ku kasusuwa da kuka rududdige lokacin mun rududdige cikin kabari mana wanda ake bautar koma bayan Allah shi ma ya rududdige yau ga ubangiji na gaskiya yana magana mala'ika na kira ya ku kasusuwa da kuka riddige ya ku jijiyoyi da kuka tsintsinke ya ku naman jiki da kuka lalace kuka zama ƙasa ya ku gasusuwa na ka da na hamata da na gaba da gasusuwan da ke jikin mutum waɗanda kuka ɗaiɗaice to Allah na ubarta ku ku sake tattaruwa ku sake dunkulewa ku zama mutum ku sake tashi ku tafi zuwa ga ubangiji tare kai ka wannan fani wannan magana sai ka ga mutane ya minan min al su ka annahum jaradun jara min al sai ka gama muna fitowa daga cikin kaburbura ana ta bulbulowa ta ko'ina ƙasa na tsagewa kaburbura na cewa. mutane na ta firfitowa ka annahum jaradun muntashir kai ka ɗauka fari ne waɗanda aka wata. Allah ka gafarta Allah ka in sun fito ina za su nufa da rama muhudi ina muhudi ina ila da za ka suna gudu sun nufi inda mai busa kafar da yake sun nufi inda mai kiran da yake suna gudu ya الكافرون هذا يوم يقول الكافرون يقول الكافرون هذا يوم عسير zaka ji kafirai a wannan rana suna kan suna cewa wannan yini ne mai tsanani Allah ka sauƙaƙe mana shi shi yasa malamai suka ce kira biyu ne akwai kiran da ake yi a nan duniya wanda masu wazi suke yi muna kira abautawa Allah abi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma me yake faruwa abin da yake faruwa wani ya ansa wani yake ansawa to amma shi wannan kiran da mala'ikan zai yi mai busa kaho kowa zai ansa ranar ba mai kangarewa shi yasa aka ce muhudi ila ila da a asuratul ahaya ce yau mai ziyar tabi'una da'iya yawma idin يتبعون الداعي لا عوج له يوا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا الله يتي يوم إذ za ka ذاك متى ranar tashin alkiyama. Ana gudu. an nufi inda mai kiran nan yake kowa ya bi mai kiran ya ansa kira Allah ya ce la ilaha illallah bai kiran duniya ba da zabi wa zai ce ba za ka aikata ba ba mai karkacewa kowa ya miƙe saka Allah ya ce wa kashatil aswatu lirrahman a wannan rana ba mai magana ina da Allah rama sai ce Allah rama ina kwana babu wani mata ta da namiji ba za ta ce mai gida ba wannan ɗaya ce babu wani hali ake ciki ba wannan almajiri ya magana da malam ba dama wali da muridi ba mai kallon dan uwansa wali yayi da muridi yayi da wa kashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa ba abin da zaka rike ji a wannan rana wato sai karar gudu tap tap abin da zaka ji kawai kenan a wannan lokaci Allah ka gafarta ba. duk wanda zai yi magana dan uwansa ba magana babu ranar sai alham ham shine sautin da bai fito ƙara dalla-dalla yadda za a fahimce shi ba to wannan hab shi kaɗai za ka rika ji a ranar tashin alkiyama to ƙaho ne za a hula da aka ce wa yau mai wani hulmulku yau mai faku so to ga tambaya a nan duniya ba ke da mulki eh Allah to sai Allah ya ce shi ke da mulki nan da za a rusa ƙaho to a nan duniya ba shi ke da mulki amma me yasa yake nan da za a rusa kaho bai ambaci nan duniya ba saboda nan duniya akwai wadanda idan dan samma suna dan dadawa ko babu su zaka samu dagaci shi ma mai mulki ne mai anguwa shi ma yana dan tada kula. hakimi shi ma yana dan barazana shi ma mai mulki ne kansila shi ma yana dan daga alanka ba da ana rabu yana hakiki ciyaman na local government shi ma yana muzurai yana jin mai mulki ne gwamna yana zara ido shi ma mai mulki ne shugaban kasa shi ma yana jin mai mulki ne sarakuna suna jin masu mulki ne kuma da gaske masu mulki ne saboda Allah ya dan sassan musu Allah ya rai ne ya dan sassan musu to a lahira ba wanda Allah ya saba ranan ya karɓi mulkin naki ne shi kadai ba da gaci ba mai abuwa, ba hakimi ba sarki ba mai alfarma ba kansila ba ciyama, ba honorable ba distinguished ba shugaban kasa ba gwamna ba minista ba ba ba ba ba shi yasa yace wala hul yau mai yufaku fi so? ba sai ba ko kun gane karatu alhamdulillah sai ce alimul gaibi wa shahada Allah shi ne masanin abin da ke ɓoye, shi ne masanin abin da ke bayyane menene abin da ke bayyane wanda ko zari da idanu menene abin da ke ɓoye abin da ya ɓoye muku ba ku san shi ba ku gan shi ba Allah ya san shi sai Allah ya ce me wa huwa al-hakim Allah ne mai hikima sannan al-kabir mai ilimi zaka samu ni ga ilimi amma bai da me bai da hikima da ya fara magana sai ya baro ta ai ta mamaki a ce ni haba maki nake kamar bai da karatu ga karatu ga bambar ma ga karatu ga kasassa ba akwai ko babu wani kuma ga hikimar amma ba ilimi fasaha ba ta isar mutum idan ilimi ya dingine in ji shehu a liwa alƙiri ga fasaha ga hikima amma akwai ilimi ba ilimi to shi Allah ya hada duka biyu ga hikima sannan ga me ga ilimi wani abu sai Allah Allah mun gode masa lokacin da zamu dakata yayi in an tashi kowa sai a fashi sunan Allah mai rahama mai jin kai ga da zai shiga cikin ruwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah